tattun ikalati lokacin da wazirin sultani ya a nushirwa nuna halidi duk uzurin da aka kawo wa na kawo mai da irin abubuwan da a cikin ko kuma na na bayyana kasawan mai littafi duk wanda aka gani da ilimi zarar ya littafi yanzu ana saboda kaza da kaza ba wai kuma in yayi waka don haka ne ce mai a jayo mun nauyin in ce in yi ka duk sai da wasu duk na kaf ta amma ne ka yi haɗa mai muna halili magana da amincewa na yau to lokacin da dai mummunan ba mai da don wajen lota cewa shi an warwarewa ga niyyar ta dadewa in yi mukaba. Wani za a ta yi lura haɗa abubuwan da a cikin to kuma amma da ne hanyar yanzu ɗan Wala a sa bai ran ba mai ba niyyar makalata daga zance. Tace lalle ne na biya. Na daga zai karɓa da irin karɓawa almatutu mai yin biyayya. wani zanta masakko ko wani zanta zuwa ɗawa a biyu wani zanta masakko zuwa da irin ƙoƙarin almasta dahi masu zara ne hmm, abinda Allah za ku dama shi ne zuwa ɗawa a biyu wani mai biyayya wa'an shi a tafiya ne hamsin na makamatar makama hamsin alama ra'ani da abin da suka zozaya da shi na kari hatin na kai wani hankali ja mutattun sandarara lokacin da lura ka mu mutattun mutatta wurin mutum da rurara na da mutum wakakka wani munan da ba kan ciki na su mutum kamar ya fi dole ne da ba. Ayyuka har yanzu yi taɓa kama wata mutum mutane ba. wasu batihun da ta ritaya an tambance ta ko kai ta addaba amma ka duba ne ka rage kere mai da kere da kudu a sai ga wanda ya faɗa ka duk sun da ya hankula da shi kaga ba ko kama shi tun daga abin da yake kuma sannan ba wai abin wanda ka kowa da yake ya yi ba a'a suna nan tare da abin duk abin da ya faɗi suna nan shi mafa'i bari kullum suna tare da waɗanda abubuwan da kafa sai a alama o'ani abin da suka so zai ya dace kowa yana tare da ayyanka sai ne haka nan ya kokari na kasa mukama hamsin ta haka yi ita wannan mukamar ta tara ala dukkan kawai da gaskiyar magana wani abu in na faɗi tabbas haka na wa har mu hu da zaman tsawon biyu goyawa za ta da kai za a yi dariya wani tukin lamurin ita wannan mukama akwai lambi wanda suke dan sirri cikin ta na masokin nanewa wajen nuni da mai kauri dai wajen da bayani sannan akwai haske na fasaha a ciki wajen nuni da hukunci ne wani lahul adabu sannan akwai kalmomi masu wani lahul eh, ko wani lahul adabu sannan ita wannan mukama tana da hawatai ilmummuka masu daɗin saurare wani wajen da ɗaiɗaiku ne wanda kwara kwara akwai inda da farkon mukama har ta da ruwa a kai akwai inda ana ana da ruwa a gidan gidan ai da ruwa a gidan gidan ai da ruwa a gidan gidan duk ta shi zo kamar da zai koyi a wanda wanda ya magana da zuwa makabarta ana magana makabarta ba a dariya amma tun da kusan da zai zuwa ya irin haka akwai wata harkar da dariya da akwai wani sai sai aka dariya akwai wanda harkar sai aka dariya kan zai an jiro ila ma wa sha ta zuwa ga abin da ne kawatar da wannan muqamat da yi da shi min al'aya da na ayoyin ɓarɓar hali take ta ba a suke ko mahakamin kinaya da sannan da kyakkyawan kinayoyi yau za a tuhumu ɗan fura mu wannan muƙama ko a cikin tuhumul amsalin al'ummata irin misalce-misalce na larabci wanda ta ifa da adabiyyati wanda ta ifa da tarsasa na al'adabiyyati ilimi wani a hali da ilgazoji an na hauyati na na hau. wani fatawa da fatawoyi an na zuwiyati na muga irin ayyukan gudu eh, alaman annaha ke fi irinsu. Tsoron kasana wajen ba ga wanda ya yi mai nuni to shi alluga lokacin tabbas sai in ma amna mani da ka sani ana cewa ma amna wanda amina kada an kace ai ai zuwa zuwa alama Allah wanda amina da mai wan kan da ba na waje ba ga haka ce a la qala ba wala kunna ko da ko gobe ya kwana a da ka ce la wala kunna an san ka sani ba nan da wajen in ga da tambaya ta riba na mana nan zuwa wani sa'ili a akwai haɓoɓin ciki almuttakirin da waɗanda an buga ne shi a fata ke takardun ne kamar wasikoki to haɓa takarda to ba a da aka ce mara sala eh, kamar wasikoki to shi a fata ke amma haɓa takarda wata an wangalan wata ba da kwanzu ba su birgani wani kuɗa sannan tana da kuɗubobi almahabbarabbi abin wa bilbaro ƙawatawa wani mawa'izi tana da wa'azoji almulki yadda masu takuka wani adamulki akwai dare-dare cikin mukamar ga almulki yadda masu shagaltar da mutum yamma bai daga abin da ni shitto da mu abu duk gaba ɗaya ne alalisa na abu ne da saruti bisa ga harshen abubuwan mutumin saruti wato cikin fata cikin ilgazoji abinda aka ce mai ilgazi kamar tambayar mutum yan ka jarrabe su bayan ta hudu in da kuma za a faɗa ne eh, to yanzu alai misali daga cikin ilgazi wanda shi zai faɗi can gaba kamar yanzu alai misali akwai wanda suka cewa wato eh, sai a ce kanin matarka ya hana masa kikin ka dadan dukiyar ka bayan karasu shi kikin ka abin da aka ce da kikin kowa guda uba guda sun kawar su ba ka da kowa hoji na kullum da aka ba shi zai gano da arziki to kanin matarka ya hana masa kikin ka gadon ka sai ka ce a shekara ruwa to yana hankali ma'auran ruwa <laughs> sai mutum mutum hana masa kiki na gado ne a Ikana ya kajiya ce, wani adawi ne da shi rubuta abu sai ka amsa kai ko kuma ka amsa ba kai shi ba. shi ba ka, ba karanta ma ya ka ɗauka ba. kana ta ɗaya zai ba ka kai gwabi ko kuma ba ka ta yi to shi aka ce shidda duk gaba ɗaya ne ala rufa na abin zai da sarufi wa mata kuma jirgin da zai waye da huri waye labarin da dukkan ila harifin na hammali zuwa ga harifu ɗan muhimman shi a jami da kudan jarida rawar harifin hammali haka harifin hammali haka zai zaɓi da ya har ƙarshe ko yanzu a ɗan jarida mai kawo labari kuma ya abubuwa nan shata ne ka turawa da kare da kare shigar abu zo ya shiga ni ya Allah yin bakon da ko abin da ya faru duk suka kawo ne labarin ka albasari ne wanda yake mutumin masarra وما تخذت بالإمهال فيه وما تخذت bai yi don in hali da ya mamarsuwa ta cikin wannan mukama ba illa tan shi ta wace tantar da ƙarin yi mai karatu ne in yi ta mukamatin kula ne bayani abin da a cikin ta sai kuma in tsaya in ta mukamatin sahi mukama ta mu ta ko in haɗa ta bayani in mukama ta uku ta sha hali. Eh, wato ka aji abu ka aza hura kuna da daɗin ya in ta sai ta canza ta koma yami ta tashi daggani ta koma ne to suna ana cikin mukama da farko ya kai ƙarshe sai ake kuma hakkal har zunar mukama ta shi to tumaye tumayen gari nika har zuwa mukama hamsin wai wai an mana wata wato ma ta hattu bai yi muhim min ilmahali ya mamarsuwa ba cikin wannan littafi ba sun yace sun tafaifan nishaɗantar da ƙarin ihu mai karatu ne wata kasirar sannan da yawaita ta ba da talibu amma masu noma ne mutane su yawa su karɓa a tsoron rubuta sannan walam kuduhu nuna al'asari ban aza walam mu ban aza mu wanga littafi ba min al'asari shine waƙoƙi al'azana duk ya kuma santa ba amma bai zo ni kwatsai ne bai samu dai su ɗaya sun na kawo annabani musu ba ta kulmu kina illa bai zo ni sai bai tinu alfazai ne waɗanda suke guda biyu na'am illa bai zo ni alfazai ne waɗanda suke guda na dimashkana guda kuma buhutai amma saura duka abin da ka sani duk abin da Allah ya yayo aji tsara tsara hito tsara hito a a sassu wadda ne assasa ma'ana ni ba wande a sassu wadda ne kafa duniyata yana al-maqamatul kulwaniya in ka duba ta ciki akwai muqama ta kulwaniya to wannan farko suna ni kawo maganar waɗanda mutanen baki ne wa afare ni amma guda biyu su ko ta amani wato tawayen juna na su ko in mu saka ki shi musu domin duk masu rudin da tara su hawa ta su a cikin mukamatul karajiya san mukama ta karajiya waɗanda ku a ƙarshen su amma wa a da ka bayan waɗanda ba su buɗe ganin cikin mukama kacal da hadirin tunanina abu ban bazarcin abin nan duk abin da ka gani nara kokarin imamu nara hajjiri domin ta duba kuma shi an mayanka tunanin ganin shi an mayanka hudun hururi zaki ne domin ruhu da taci ne tunanin ganin zuciya ta in ka karanta ka gano ne. nuna in kuma ka ga kure nuna ka kamar su kowa an ba ni ba shi akwai yiwuwar muni aga wannan haka ne tarafi. tare da hukki na ta riga na yi magana tun farko cewa bi an yi da tura cewa ba za ku zama na rahama wallahu babba turka ya ce shi a da yau ga ya tun masu riga kai ga bango a hankali zo ne da baya yi tsaro kuma da ya riga ya yi ya riga duk abin da aka ɗauka a rauki ya babba turka ya ce tunda ka ji ya ce wa in mamu burkin gari'u ta da ke ko da ko gurman zaki bai taɓa cin maɗan gaba doki ba ma'ana shi hanyoyi shi a gurman zaki kenan da kuma ne ya in gaba doki ta ta domin sauwa zama ya ɗan ɗan dada da bayan al'ayat kuma sannan zama mu shi ne na abinci da mummun ya ayoyi hudu abu ya kawo hudu wa'annan mutafasiya hakika mai dutta wanda duk ya dutto fako ba'dahu bayan wucewar da dutsen zamani na insha'i makamatin don nuna kakawar makamai ko ko kakawar makama to wani uce ko da an ba shi ba na gaba kuddama ba za a ta mallamin da aka ce ma kuddama shi aka ce ma abul farji ko kuddama mutum da amur wani mutumin bagada da na marubuci na sosai kwararre ya gwade mashkori da to larabawa suka kawo misali da shi to ko an ba mutum fasahar mallamin nan da aka tafi ma na bagalada ko an ba shi larabawa ba shi iya ko komi in ya san fita da tuni sai abin da bajihun zamani ya bari gubba sai bajihun zamani abin da ya fashe ya bari gubba wanga da an ka ba fasaha a tami eh ta gudama sannan ka tafi wurin ciki kenan ba za ki tsaye a zalikar mazala waccan matafa ba illa bi da sai da dalilan duka ce kaza kaza ka saka hujja a cikin jikin za ki lahi dawon ka'ili dawon ka'ili ba ilimin mai